Bismillahirrahmanirrahim. Daraja Darajar ƙwarya, babi na ashirin da bakwai. Yau har wani jinsa yake yi a sama. Anytime ka kalli fuskarsa za ka ganta ɗauke da murmushi. Haka suka dinga faranta wa junansu har lokacin da ya kammala aikin da mai martaba ya turo shi. Daga nan kuma suka wuce Saudiya. Sosai ta roki Ubangiji akan bukatunta tare da zaman lafiya tsakaninta da mijinta. Sun je gurare da dama kama daga Madina da sauransu sannan sun yi siyayya. sannan sun yi siyayya. Kamar ba mai daga nan ta ce ma za ta wuce gurin Aunty Series ya hana ta. Dole suka fara shirye-shiryen dawowa Najeriya kasancewar ba za su koma cadi ba. Ranar Talata jirgin su ya sauka a airport. Abin mamaki har mai martaba ma yana da kwanjiran su. Da Arman a hankali suke sakowa daga Steve ɗin jirgin yayin da hannuwansu suke sarƙe da na juna. Prince yana sanye da blue jeans da farar t sai rigar sanyi da ya sanya a sama. Idanuwansa na manne da glass fari wanda ya sake fito da ainihin kyawunsa. Don har kumatu da sun ya ajiye, Hasina na sanye da tsadaddiyar doguwar riga, ta sha ado gaba da baya. Ta yi rolin mayafi a kansa, sosai ta yi kyau, abin gwanin burgewa, suka ƙarasa sakowa. Mai martaba ya miƙe tsaye yayin da suke tahowa gurinsa. har ƙasa ta zube ta kwashe gaisuwa fadawa ma suka dinga miƙa gaisuwarsu cike da girmamawa prince ya gaishe da mai martaba kafin suka gaisa da arman da ya zama tamkar gunki wayo prince ne ya rike hannun hasina anya ba mafarki nake yi ba arman ya fada yana kallon prince din lokacin mai martaba har ya shiga mota su kuma shiga mota arman ɗin. ta madubin da ke a gaba yake kallon su hasina ta kwantar da kanta a saman kirjinsa shi kuma prince din ya mika mata hannu dariya arman yayi dan kawai tarin magana dan akwai tarin magana a bakinsa ya san dole akwai labari dan ba wai haka kawai aka samu wannan abin da suke yi ba already an sake gyara masa gidan yawancin kayan gidan kamar su kujeru a suka zube yayin da aka dinga shigo musu da kayansu. Arman ya ce, Ka tabbatar da idan ka zo ofis zaka ka min da tsarabata. Prince ya kalli Hasina da ke kwance saman kujera cikin rage murya wanda shi Amman din ma bai san yana da shi ba. Ya ce madan kin ji dai abin da mutumin ki yake cewa ko? Eh gaskiya ne, ni dai a gaishe min da janda, Phyllis ka bata hakuri Arman ya ce wannan tsakaninku ne, ni dai a tabbatar da an ajiye min. Hasina ta yi dariya tana cewa baka da matsala. salama suka shiga daga bakuna da yawa. Umma da Hajiya a tare suka shigo sai jakadiya da ke bayan su ita da Amina. Cike da girmama suka zube gaban Prince da Hasina suka kwashi gaisuwa. Kafin suka fice. Karo na farko kenan da Umma da Hajiya suka shigo sashen Prince wanda ko a mafarki bai taba jin Hajiya za ta rabe shi ba. Bayan sun gaisa suka yi musu ya gajiyar hanya, sosai mamaki ya kama shi, shi dai kallon hajiyar yake yi. Mahaifiyar Prince ɗin ta ce akwai walima da hajiya ta shirya muku a sashen ta, gobe in Allah ya kai mu. Prince ya amsa da Allah ya nuna mana shi da Hasina, ba wata hira suka yi ba, hajiya ta katse shirin da ya gifta a su ta ce, Ni da Yarima na zo ne akan in baka hakuri bisa ga abubuwa da suka faru. Kaga ko tsakanina da mahaifiyar kamar shirya babu sauran wani abu. bai wani gamsu da tuban nata ba sai dai ya amsa mata da cewa Allah ya yafe mana daga nan suka wuce sashen su Hasina ta kalli Prince kafin ta ce haba my lovely me yasa zaka yi wa mama haka bayan ka san ta roƙe ka yafiya rungume ta yi a sa kafin ya ce hm baki san waye waccan matar bane wallahi makircin ta yafi ta ni kwa na ce ya manta lokacin da ta sa uwar take neman ganin bayan yaron hajiyar tunda umman ta ga ya mutu sai suka koma zaman lafiya ta wa umman kishin yanzu dai tace yanzu dai ta ce ta tuba Phyllis ka yi hakuri ubangiji ma muna yi masa laifi ya yafe mana da sauri ya kamo hannun ta haura upstairs ya manne yana manna da ita kai tsaye ɗakin sa suka wuce da yake fes kamar dama suna nan sai kamshi yake zubowa a saman gado suka zube yayin da suke karewa junansu kallo wash na gaji hasina ta fada cikin marairaice murya kyakkyawar runguma ya yi mata kafin ya ce ni ma na gaji amma ke ce maganin gajiyar tawa ya faɗa yana kashe mata ido ɗaya murmushi ta yi kafin ta ce mhm abinci na dainin shikenan yanzu an hutar da ni prince ya kura mata ido kafin ya ce waye gaya miki Allah in dai ba abincin ki zan ci gaba da ci ba, tom zan hakura da cin abinci na koma shan tea kawai. Hasina ta sako daga kan gadon tana yi masa dariya. wayar ta ke handbag ta fara ringe a hankali ta dauki jakar nata a saman bedside ta ciro wayar lambar mamsi ce ta amsa kiran cikin farin ciki bayan sun gaisa ta ce mamsi na yi misin ɗinku ina dadi da indo Mamsi ta ce dadi yana lafiya, Indo kam ta yi aure ta auri mai gadi, ya koma da ita garin su, kin san dan makarfi ne. Hasina ta toshe bakinta tare da waro idanu ta ce ikon Allah, mai gadi kuma momi ina Indo za ta kai wannan jibgegen mutumin. hamsi ta ce kin ciki dan ku ni kike tambaya? Hasina ta yi dariya tana cewa Allah ya ba su zaman lafiya. Ina broda na fa. Mamsi ta ce tun yaushe ya koma gidansu ki sanarwa da mai gadin ki yau da zai zo sa? Jikin Hasina ki sanarwa da mai gidanki yau da zai zo gurinsa jikin hasina a sanye ta ce to mamsi sai kuma ta juya tana kallon prince da ke kwance idanuwansa a limshi da sauri ta ajiye waya tare da fadawa jikinsa hawaye suka fara zubowa kamar an bude famfo a tsorace tashi zaune tare da sanya lallausan tafin hannunsa ya fara share mata ya rungume ta yana bubbuga ta mai ya faru Ya yi magana cikin sanyin murya, yau da zai zo gidan nan, ina da yakinin kuɗin ka zai kawo maka. Dama sai da na gaya maka ba suna kake yi ba, shi ne ka yaudare ni da soyayyarka. Ta ƙara shi zancen tana sake fashewa da kuka mai tsuma zuciya, da sauri ya ɗago da ya tsora ta saman cinyarsa. Zuciyarsa na tsananta bugawa, idanuwansa sun fara sauya launi ya ce Hasina, ba zan taɓa iya rabuwa da ke ba, tabbas ko da mahaifinki ne ya ce mu rabu, wallahi tallahi sai daina kashe kaina don ban ga amfanin zamana a duniya ba suka rungume junansu suna kuka. A ranar kowanne jikin jikinsa sanye yake, Prince yana ganin dadi idan ya zo kawo masa kuɗi zai yi masa maganar saki. Ita kuma Hasina har yanzu bata yadda Prince yana yi mata suna tsakani da Allah ba. Ko da suka fito zuwa dining ba wani abinci mai yawa suka ci ba, zuciyar kowannensu cike da fargaba. kiran sallar azan ne yasa ya shirin zuwa masallaci bayan yayi alwala ita ma ta miƙe ta wuce ɗakin ta ta dauro alwala tana shirin fitowa daga toilet ta ji zuciyar ta na tashi sosai ta fara kurara amai tun tana yi a sunkuye har dai har sai da ta kusan durƙusawa ga idanuwanta da ke zubar da hawaye haka ya shigo bedroom din nata ya same ta cikin tashin hankali ya dinga jera mata sannu tashi daya jikinta yayi zafi sosai ya wanke gurin tare da gyara ta ya kawo ta kan gado ya kwantar tare da ja mata blanket a gefenta ya zauna cikin yanayin damuwa yana jera mata sannu idanuwanta a kankance take cewa please ka kira min mamsi ina ga mutuwa zan yi cikin raunatacciyar murya ya ce ba za ki mutu ba bari kira umma ta kira family doctor saboda na rasa lambar sa ba tare da bata lokaci ba ya kira umma ya sanar da ita hasina ce babu lafiya Umma ta ce yanzu za ta kira doctor ya zo idan kuma jikin ya yi tsanani su wuce hospital kawai. Cikin ma wafin ya ce Umma ki zo dan Allah Umma ki zo ki ganta. Hankalin Umma a tashe ta sanya alkyabba kafin ta sa a gaya wa Hajiya ta wuce bayan ta kira doctor da sallama ta shigo babu kowa a falo. Ita kuma ba za ta iya shiga can ɗakin su na sama ba domin ita kamar irin mutanen daɗin nan ne da suke da kara da kunya a falo ta zauna. Harajiya ta shigo Me zan gani ba za ki shiga ki duba yanayin jikin nata ba? Hajiya ta faɗa tana haurawa sama. Umma ta ce ke dai ki shiga ni kam ina nan. Hajiyar ta wuce. Kasancewar ɗakin a buɗe yake. Sai Prince da ke zaune ya zuba tagumi. Ta ce ya jikin nata. yayi sauki Prince ya faɗa yana kallon Hasina. Hajiya ta taɓa jikinta. Ta ji ya zafi kamar garwashi. Gashi sai kudunduna take yi. daga can ƙasa doctor ya shigo umma ta ce masa ya karasa ciki bayan sun gaisa yi mata gwaje-gwaje kana ya ce zai je ya dawo bayan sun yi sallar la'asar sai gashi ya dawo hannunsa dauke da wata farar takarda mai kyau ya mika prince congratulation madam tana dauke da juna biyu na two weeks wani irin sanyin farin ciki ne lullube prince saboda yana da son yara sosai a fili sai ya furta masha Allah hajiya ma murna kamar mai har da rawa ita na an yi mata allurar bacci sai barci take yi ƙasa hajiya ta sako ta take sanar da Umma ita ma ta yi farin ciki sosai suka dunguma suka koma sashen su Hajiya kam sai da ta sanarwa mai martaba hankalin ta ya kwanta inna lillahi ku zo ku ga murna dan har ya fi su Umma ma zuwa dare Hajiya ta dawo ta duba jikinta lokacin ta tashi tana zaune za ta yi alwala ta kawo mata fruit da duk kayan da likita ya ce a bata ta dinga ci Kana ta yi mata sai da safe, a falo ta samu Prince take ce masa, gashi ya ce baya son masu taimako, Aida, sun zauna da Hasina. Eh ya ce, ba sai sun zo ba hajiya wallahi damun mutane suke yi da gaisuwa tare da hayaniya dole hajiya ta hakura da ragowar maganar da za ta yi masa sannan ta yi masa sallama ta wuce washe gari bayan an yi sallar asuba dukansu sun yi jikin nata alhamdulillah ya yi sauki ba kamar jiya ba sai tashin zuciya da ke damunta prince na zaune a gefenta lokacin gari ya yi haske sosai don karfe 7 am ta yi cikin shagwaba ta ce my lovely ina son cin aya prince ya waro ido tare da cewa Aya, Wace, kuke yin kunu da ita? Eh, Hasina ta faɗa. Ya daga waya ya kira Arman ya ce, "Idan matarka za ta tauri, tabbatar ta siyo aya ta zo mana da shi." Arman ya ce, "Ka cika aiki kenan mutum munafiki." Ko saurara shi bai bai katse kira. Yana ajiye waya kiran dadi ya shigo. Cikin girmamawa wanda dadi bai yi tsammanin ta ba, Prince ya gaishe shi. Ya amsa tare da cewa dadi mun dawo ai. Dadi ya ce masha Allah dama gana kofar gidan naka. Prince ya waro idanu ya ma kasa furta komai sai miƙewa da ya kamar wanda aka zare wa kashi a jikinsa ya nufo bakin kofar falon ya buɗe kana iso gurin gate nan ma ya buɗe suka ido biyu da dadi. Hannun dadi ɗin rike da jaka wacce ya san ko dadi ɗin bai gaya masa ba kuɗinsa ne a ciki. ya yi wa dadin umarnin da ya shigo a falo suka zauna kafin suka sake sabuwar gaisuwa dadi ya ce nagode ubangiji ya raba ka da mai martaba lafiya domin kuwa waɗannan kuɗaɗen sun ja min alkhairi masu yawa dadi ya faɗa yana ajiye bag na kuɗin a gaban prince prince ya mayar da jakar gaban dadi kafin ya sauko tare da zuba gwiwoyinsa akan kafet ɗin cikin raunatacciyar murya ya ce dadi ka yi min alfarma Dadi, ka yi min alfarmin mallaka min Hasina, don girman Allah ka janye maganar biyan bashi. sosai dadi ya yi farin ciki a cikin zuciyarsa wanda bai nuna prince din a fili ba gyaran murya ya kafin ya ce tabbas ban tsamma haka daga gare ka ba duba da abubuwan da ita ta dinga fuskanta saboda idan na yi haka wallahi na ci amanarta ta yi min biyayya fiye da tunanin mai tunani tana ganin akan cikar buri na tsane ta tabbas dole ka sake ta yanzu anan dadi ya faɗa yana ciro biro da takarda a cikin aljihunsa idanun prince sai ka ce na karamin yaro domin kuka yake shirin yi yace dadi ka kira hasina idan har da bakinta ta ce ba ta suna wallahi na hakura dadi yace kira min ita da sauri hara upstairs ya buɗe do na ɗakin saboda tana can a kwance tana danna danne a wayarta ya zauna kusa da ita akan gado kafin ya ce hasina kina suna sai da ta kalli ƙwayar idan sa kafin ta ce wannan wace irin magana ce my lovely da sauri ya kamo hannunta ta zuro ta kasa. suna rike da hannun juna suka sauko duk da har yanzu ba wai zazzabin ya sake ta bane sai da ta dan ji sauki ba kamar jiya ba ganin dadi ya sa gaban ta mummunar faduwa cikin ladabi ta gaishe shi bayan ya amsa ya ce hasina na yi miki alkawarin bayan aure idan har allah ya hore min kuɗi kamar inda muka yi alkawari wata biyu zai sake ki yau ga shahar da kwanaki a kai ina fatan zaki ci cire zargin cutar da ke da nake yi ga takarda da biro ya rubuta miki saki ina nan a nan gurin idanunta suka cicciko da hawaye gaban prince kuwa inda ka san ana lugude idan har dan har dafe gefen zuciyarsa yayi yana jiran yaji abinda abin hasinar za ta ce idanuwan tana ci gaba da zubar da hawaye ta ce tabbas dadi nayi maka gardama gami da rashin kunya tare da rashin fahimta amma yanzu ina roƙon alfarma da ka bar in zauna tare da anush wallahi dadi ina son shi dadi ya wani irin murmushi kafin ya ce ƙarya kuke yi ya miƙe tsaye da gudu prince ya je ya ɗauko takardar gwajin da aka yi wa hasina ya miƙa wa dadi dadi ya duba ya kalla hasina sai kuma ya juyar da kai gefe komawa ya zauna kafin ya kalli prince da idanuwansa ke zubar da ya ce alkawari uku za ka yi min shine mai shine zai sanya in bar maka hasina muryar prince na rawa ya ce insha Allah komai me zan yi Dadi ya ce da farko ka yi min alƙawarin za ka zauna da Hasina duk rintsi duk wuya sannan ka yi min alƙawarin rike ta da amana sannan ka yi min alƙawarin ba za ka tozarta iyayenta ba. Gwiwoyinsa na kasa. kamar da zai ce wallahi dadi na yi alƙawari ba zan cutar da ita ba. Dadi ya sake miƙewa a karo na biyu kafin ya ce Allah ya muku albarka. Aimin suka amsa dadin ya fice. Prince ya ɗauki jakar kuɗin ya fice da shi kafin dadi ya shiga mota Prince ya iso ya miƙa dadi kuɗin. Da ƙyar dadi ya karɓa abin mamaki Prince ya shiga mazaunin direba. Dadi a ɗaya ɓangaren suka nufi fadar mai mataba bayan sun gaisa cikin mutunci dadi ya wuce. Fuskar su fitar su ke da wuya Hasina ta kira Serish a waya yau kan dariya take yi tare da cewa anti yana ɗauke da cikin sati biyu wallahi anti yarjejeniyar da aka yi ma ta warware yanzu nan dadi ya fita a gidan nan Humphreys yana kuka a kaina anti na gode sosai sai da su ce wayo tablet din da na baki ba su yi aiki ba kenan ciki zai hana ku shan love na sanya zaka kin sauya kamanni hasina ta dariya ta ce anti kenan wallahi wani farin ciki nake ji sosai sai da ta ce ni dai shawara ta ki nutsu kan lallawi ya haifar miki da kazanta hakan yana jawo tsana a gurin miji sannan ki daure duk abin da yake son ki ci. son ki ci na yi masa kisa sa akwai mazan da ba su cika son yar aiki ta yi musu girki ba sannan akwai mazan da za su ci abinci in aiki har ma da na kasuwa sai ki duba yanayin mijinki wallahi anti san ya hana kowace yarinya shigowa ku yangi da sauransu ya ce dole girki na yake so sheris ta ce kar ki damu ki wayar ta karfafa wa kanki domin ki sake shiga zuciyar mijinki daga nan suka yi sallama bayan ta yi sallar la'asar ta ji sallamar su janda ita da arman sosai ta yi farin ciki Kasancewar tana zaune a falo, tana rungume Janda Prince ya shigo tare da Sallama suka gaisa da Armin ya shiga ɗakin sa ya ɗauko musu kaya na Armin riga da wando irin na Laraba na Janda doguwar riga mai kyau ta sha Adamston godiya suka yi musu Janda ta zuge zip ɗin jakarta ta ciro kullun bakan leda ta miƙa Hasina Hasina ta karba tana murmushi Armin ya ce to mun cika alƙawari amaryan ba shi karuwa muka samu hasina ta rufe fuska prince ko sai ka ce bai taba dariya ba arman ya miƙe tare da cewa idan kun gama ina waje Prince ya bi bayansa, dama zancen yana muntsini shi. Prince ina zuwa ya ce ya dai mai zamani, na gari yanzu ba a yi sakin bane, sai wani mannewa ake gashi yanzu har da sautin ayani mako goro ba. Thomas Wari za mu dakata na sai mu ƙara haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba domin jin yadda za ta kasance.